sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya Binta Suleimaniyar ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin Talatin ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mu kanin labarai. To binta wani tashin bam mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cunkushe da mutane a Pakistan ya hallaka masu ibada akalla 25 baya ga waɗanda ya ji wa raunuka. Mutane wajen goma sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu ƙungiyoyi masu ra'ayin Iran a gabashin Siriya. Sannan wasu hare-haren da Rasha ta kai a birnin Kasan na kudancin Ukraine. sun kashe mutane uku jiya lahadi baya ga wasu kuma da suka ji wa raunuka. kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jihar Kano inda ya bude tashar fitar da kayayyaki ta nesa da teku da kuma sabuwar tashar samar da lantarki mai amfani da albarkatun ruwa da gwamnatin Kano ta gina. An gina tashan ne saboda ci gaban ƙasa yadda ka ga tashan jirgin ruwa a lagos tamkas kamar an kawo tashan jirgin ruwa a lagos a kano ci gaban ai ba ma za ka iya misaltawa ba saboda kaga yanzu waɗanda suke so su fidda kayan su zuwa kasashen ah, kasuwanni na waje Za kuma ku ji cewa a Najeriya yayin da ya rage wa'adin kwana biyu a dakatar da amfani da tsofaffin kuɗin da kuɗin naira gwamnati ta ce ta kara kwanaki goma ga 'yan ƙasar saboda su samu damar canja kuɗaɗen nasu. Muna kuma tafi da shirin yan migar kuwa ɗan adam wanda Ibrahim Babangida ya shirya zai kuma gabatar za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Wani tashin bin mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cinkushe da mutane a arewa maso yammacin Pakistan a yau ɗanin Litini ya hallaka masu ibada akalla biyar ya kuma raunata wasu sama da da ashirin Wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar fashewar headquarter lardin kaiba Pantunkwa an ce aikin wani ɗan ƙunar bakin waki ne. wani babban jami'in tsaro mataimakin kwamishina sai saifullah khan ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ratsa da su a wani gidan talabijin na gwamnati yana mai fargabar cewa adadin mace-macen na ma iya karuwa ina nan inda bom ɗin ya tashi ina ganin yadda aikin ceto ke gudana ana ta kawar da baraguzai kuma yanzu nan ma muka zaƙulo wasu mutane biyu da ransu a cewar khan mutane wajen goma sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin iran a gabashin siriya ciki har da uku da suka mutu a yau ɗanar litini a cewar wata kungiya mai bibiyar yaƙi wani kwamanda mai ra'ayin iran na ɗaya daga cikin mutane ukun da suka mutu a hare-haren jirage marasa matukan a yau ɗanar litini a cewar kungiyar ta bibiyar yaƙi a siriya don kare 'yancin ɗan adam mai hedkwata a burtaniya ta kara da cewa sun yi ta gudanar da bincike a wurin da aka kai wani harin kuma da yamma inda har yanzu mutane bakwai suka mutu an auna motar daukar kaya na kwamandan a lokacin da yake kan duba inda aka kai harin na yammacin jiya lahadi wanda ya wargaza wata tawagar motoci shida masu firiji waɗanda ke jigilar wasu makaman yakin iran daga iraki zuwa siriya babu wata ƙasar da ta ɗau alhakin kai harin to amma isra'ila ta ƙaddamar da ɗaruruwan hare-haren jiragen sama masu da kuma makamai masu linzami kan mayaka masu samun goyon bayan iran da ma sojojin gwamnatin siriya inda sojojin amurka su ma dai ke wasu ayyuka nan ba da jimawa ba ibrahim zai kama da karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jihar Kano inda ya bude tashar fitar da kayayyaki ta nesa da teku da kuma sabuwar tashar samar da lantarki mai amfani da albarkatun ruwa da gwamnatin Kano ta gina. Wakilin murya Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron ya kuma aiko mana da rahoton. Tun a shekara ta 2003 ne aka fara yunkurin tabbatar da wannan tasha ta fitan kayayyaki ta nesa da teku mai suna Dala Island Dry Port mai faɗin murabba'in hekta 35 tashar ta fitan kayayyakin ta Dala ta fuskanci kalubale da dama cikin waɗannan shekaru 20 kafin ta wanzu. Alhaji Amar Rabiu shine manajan daraktan tashar. Abubuwan da ake bukata a yi na ka'ida na mutanen da suke aikin fitowa ka'idoji kuma na wanda suke kula su tabbatar da abin da aka ce za a shigo da shi shi aka kawo abin da za a fitar da shi kuma shi aka fitar duk an tabbatar an komai saboda haka yanzu daga aikin da mai girma shugaban kasa ya yau dinnan shikenan kuma za ku yi ta jin mu za ku ga kaya suna cika ko ina duk filin gurin nan yau za ku gan shi da fili da yawa hekta talatin da biyar ce in Allah ya yarda nan da shekara biyu sai ya kusan yi mana kaɗan za a kawo kaya daga ko'ina a duniya za kuma iya kaya daga ko'ina a duniya in ya zo lagos ko port ko wari ko safele inda muke tashashin jirgin ruwa a za a ajiye shi na wucin gadi da an ajiye shi za a ɗora shi a mota trailer kenan ko a ɗora shi a jirgin ƙasa ya kawo shi nan gurin ba abin da mai kaya zai tafi yayi a inda aka kai shi a tashar jirgin ruwa sai kayansa sun zo nan tashar jirgin ka nan ta dan daure a zai biya kuɗin fito a zai yi da abin wani jirgin fada shugaban ƙasa samfurin cofa ne ya sauka da shugaba buhari da mukarabansa a filin tashar da ke gefen yamma da birnin kano da misalin karfe goma sha ɗaya na safe litinin ɗin nan sai dai shugaban bai gabatar da jawabi ba gabani ko kuma bayan buɗe tashar amma injiniya ma'azu jaji sambo da ke zama ministan sufurin najeriya na cewa an gina tashan ne saboda ci gaban ƙasa yadda ka ga tashan jirgin ruwa a lagos tamkas kamar an kawo tashan jirgin ruwa a lagos ne kano ci gaban ai ba, ba ma za ka iya misaltawa ba saboda ka ga yanzu waɗanda suke so su fidda kayan su zuwa kasashen ah, kasuwanni na waje ko kuma za su kawo su daga waje zuwa nan ba sai ma sun je lagos ba daga nan kano suna zaune a nan za su kaddamar da duk abin da suke so yi alhaji usman ɗakin gari shine babban kwantrolan hukumar kwastam mai kula da shiyar kaduna kuma ya fayyace yadda ma'aikatansa za su gudanar da ayyukansu a wannan tasha wannan abu ne da za mu marhabin da shi a matsayinmu na masu kullum ganin cewa kasuwanci ya bunƙasa a samu arziki kuma abin da bai kamata a shigo da shi ba a hana shigo matsala da ake fuskanta na kukan cewa jami'an ku sukan bi kayayyaki akan hanya tsakanin kano jigawa ko zuwa katsina da sauransu wannan za a kauke ne yanzu no wannan daban ne hanyar su daban take kwantena za ta zo daga lagos a duba ta nan bai alaka da wannan bin eh, kaya tsakanin jiha zuwa jiha dama jami'an mu ba ruwanka da su ko ina ka ɗauka inda ba masu laifi ba ne. bayan tashar fitan kayayyakin ta nesa da teku ta dala inland dry shugaba buhari ya buɗe tashar samar da lantarki mai ƙarfin megawar guda goma da za ta rinka amfani da albarkatun ruwa sai babbar gadar sama a kan titin zuwa maiduguri da cibiyar koyar da matasa sana'o'i da kuma babbar cibiyar adana muhimman bayanai ta hanyar fasahar zamani dukkaninsu da gwamnatin jihar kano ta samar a kazalika yayin ziyarar tasa shugaba buhari ya kai ziyarar ban girma ga fadar mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to madalla an gaishe ka mahmud ibrahim kwari har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da harshen labaran duniya To binta wasu harharen da Rasha ta kai a birnin kasa na kudancin Ukraine sun kashe mutane uku jiya Lahadi baya ga wasu shida da suka raunata. Wannan hari ya zaburar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wanda ya sake bayyana bukatar kasashe kawayen Ukraine da su hanzarta turo da kayan yakin da suka yi alkawari. Zelensky ya kuma ce gidajen iyalai da wani asibiti da wata makaranta da wata tashar bus da wani post office da kuma wani banki su ma duk an lalata su a wannan barin wutar da aka yi kan kasan rasha da ukraine sun yi ta bayanai masu cin karo da juna jiya lahadi kan kowaye ke iko da wannan yanki na bladenin da ke sashen gabashin donetsk iran ta yi sammacin karamin jakadan ƙasar ukraine da ke birnin tehran a yau dinnan litini game da kalaman kasar shi kan wani harin da aka kai da jirgi marar matuki a lardin istafan da ke yankin tsakiyar kasar ta iran a cewar kafar labaran tasmin mai alaka da gwamnati a ukraine wadda ke zargin iran da samar marasha ɗaruruwan jirage marasa matuka waɗanda ke kai hare-hare kan wuraren farar hula a biranen ƙasar ukraine da ke nesa ma da fagagen daga wani babban hadimin shugaba volodymyr zelensky ya alakanta wannan harin da yakin da ake yi a ukraine Makailo Podeliak ya tura wani sako ta Twitter jiya Lahadi mai cewa tashin bam na daren jiya a Iran ai dama mun ja kunnen ku. da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya yayin da ya rage wa'adin kwana biyu a dakatar da amfani da tsofaffin kuɗin naira. Gwamnati ta ce ta ƙara kwanaki goma saboda dukkanin 'yan kasar su samu damar canja kudaden nasu. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu wakilin murya Amurka da karin bayani. yayin da ya rage wa'adin kwanaki biyu a daina karban tsoffin kuɗaɗe a tarayyar najeriya gwamnatin tarayyar ta ce ta kara kwanaki goma ga 'yan kasa saboda dukkanin 'yan najeriya su samu canja kuɗaɗen nasu saboda yayin damuwa da al'ummar najeriya suka yi da hakan zai ba su da musanya kuɗaɗen nasu bisa ƙarin wa'adin da aka yi a tarayyar najeriya ne yanzu dai an samu karuwar kwanaki goma kan wa'adin wanda ake da shi tuni da al'ummar najeriya suka so mata nasar da shugaban ƙasa muhammadu buhari da cewa wa'adin da ke magana na watanni uku ba haka ba ne don a gaskiya gaskiya an so mu samu waɗannan kuɗaɗe na sha biyar ga watan Disamban da ta gabata sabanin wata uku da shugaba Muhammadu Buhari ke kirarin cewa an ɗibar ma jama'a da musanya waɗannan kuɗaɗe. Suka ce an dai kai ma shugaba Muhammadu Buhari ne kuɗaɗen a ran 26 ga watan Oktoba ta gabata sannan aka so sa kuɗaɗen a bankuna a ran biyar ga watan da ta gabata da haka ya kamata shugaba Buhari ya yi la'akari da cewa da safin da ke yi na watanni uku ba haka ba ne. Dan a cewar su ya kamata shugabar ya duba wannan bayani ta yanar gizo ko a yanar gizo yanzu haka batun yake yi an ba bankunan a ranar 15 ga watan disamban ne na ka duba ya yi kasa da watanni uku kwamarata inna buba kwamishina ne matasa da harkokin wasanni a jihar borno wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan wa'adi duk da cewa ya yi wannan bayani ne a madadin kashin kansa ga abin da ke cewa da farko an yi lancin wannan kuɗi wajajen october 26 a fadar shugaban kasa da sani mu muna ji shugaban kasa ya ce ya bada wata uku a janye wani abu amma kuɗi bai fita ba sai wutan December 15 kuɗi bai kai wata uku da shugaban da ya faɗa Kashi da police duk duniya ma ana yashi inda akwai services na internet zan yi mamaki central bank yana ce mai awara ka tura mata kudi mai keke na ka tura mata kudi gashi mu a cikin borno state gaba daya ma a tuwas local government guda uku ne suke da banki ina ne za a samu internet services ai policy idan an kawo ya kamata a ji shawara mutane a kawo kudaden mutane su samu kudaden su ba tare da mutane sun yi asara ba waharan fetur ma ya ishe mu balanta wannan na kudi ma to ko me sauran jama'a ke cewa ne game da wannan wa'azi a sunana mamed mu da muka so ganin kudin ma gaba ki daya ma bai wucewa wata daya ba kamar yin shugaba da ganin wannan kudin an so maganin sa ne an ce 15 December ne to mu mu so magani ba wajen kusan almost ah, ya kai wajen 20 wani abu ma tukun muka so maganin kudin mm. da kuma mutanen birnin ma ba su samu ba ballantana na kauye don shi shugaban kasa yana magana wata uku ya isa mutane su canza to lokacin da aka nuna mishi kuɗin da a lokacin ne aka fitar da kuɗin shikenan aka rarraba mu bankuna da yanzu kowa ya sa to amma ba a fitar ba sai ranar 15 ga watan Disamba zuwa 15 ga watan Disamba zuwa yanzu ai bai wuce wata ɗaya ba sunana ma gana a fadan su cewa wata uku gaskiya bai ke wata uku kuma 15 ne ina ji 15 Disamba ya fara shiga bank to da ya fara shiga bank bank ba su fitar ba sai a jinwa labarin nan ne mutane da yawa suka fara samu wasu 'yan najeriya ke bayyana ra'ayinsu game da wannan wa'adi da shugaba buhari ke cewa an da ba 'yan najeriya an da ba 'yan najeriya saboda samun canja waɗannan tsofaffin kuɗaɗe da haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla an gaishe ka haruna dauda biyu da wannan rahoton To bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda yau masu ruwa da tsaki a sha'anin tsara ayyukan hajji da umara suka fara gudanar da babban taro domin nazarin hanyoyin warware wasu matsaloli da ake fuskanta shekara da shekaru. Gwamnatin Nijar ta ce ta shirya wannan taro ne da nufin saka tsari ta yadda a nan gaba maniyyata za su sauki farali cikin kyakkyawan yanayi. Ga wakilin murya Amurka Salamu Barma da ke birnin Yamai da rahoton. damfarar maniyata da yawaitar kafuwar kamfanonin ejoji na daga cikin matsalolin da ke haifar da dambarwa a nishar a kowace shekara idan lokacin tafiya kasar saudiya ya zagayo dalili kenan gwamnatin kasar ta shirya wannan taro da ke hada jami'an gwamnati da na hukumar alhazai da shugabannin kamfanonin ejoji da wakilan kamfanonin jiragen sama don zakulo hanyoyin mafita kakakin kungiyar ejoji ta anap alhashi hassan mani na cewa idan suna so aikin haji a tsabtace shi a yi adalci wanda ya samu hajjaci cikin wacin hali ya kamata ana dawowa a hukumta shi wanda kuma ya ta mahajjata lalle Allah zai biyan shi shi ma a bashi lambar yabo to sai aka waye gari mun kira mun kira ba aikata ba matsalar ma da ke da a ce mahajjaci sai ya taso da kilo dubu dan ya zo nan wurin ya mai sannan a da shi akwai cikin jihohi da yawa inda jirage suna aisa sabka su ɗauki mahajjata su su rashin mutunta jadawalin dakon alhazai kamar yadda aka tsara tun tashin farko wata matsala ce da ke rikita dukkan abubuwan da aka tsara na sha'anin haji daga wannan kasa to amma wakilin kamfanin jiragen max air bukari sani na alakanta faruwar abin da yanayin da ake ciki a niger in ba jirgin max air ba babu jirgin da yake tsaya awa goma ko awa ishirin da yana jira alhazai duka duniya na ce na babban mahaukaci sai mu wa'anda za su zauwa su ɗauki jirgin nan waɗansu tahiyar su ce ta wari abin da ya kamata jirgi ya zo ya tashi cikin awa guda mun taba kwana guda jirgi na ashe fasan ba su shirya ba su ka zo sabon tsarin rajistar maniyata ta yanar gizo system gaho da hukumomin saudiya suka shimfiɗa a baya bayan nan wata matsala ce da ejoji ke cewa ta zo ta karu akan waɗanda suka dabaibaye lamura dalili kenan muka nemi jin martanin hukumar alhazai ta ƙasa wato koho alhaji kai gama ibrahim shine shugaban wannan hukuma duniya ya sake yadda ake haji yau da shekara goma baya ba ka ake shi ba ko sun so a yi yadda suke so a yi zama ya zama tumu muna bayar ga sauran kasashe na da abin da ake kota ne ake ba kowa da kowa gwamnatin arab ta ba mu kamar misali tun dubu bakwai diba muke wani a bashi hamsin wani bashi ɗari wani bashi ɗari hamsin a kusa yana shiga ciki siyasa yana shiga ciki amma yanzu inscription en ligne ne ta hanyar internet lokacin kake inscription kin bani gani bani iya hana babu inda rai son rai zai shiga na wurin abin da ka samu shi zaka yi hanci amma abu guda kamar su kiyaye da shi in kana so ka samu mutane a hanyar internet a hanyar online sai ka nemi kayan aiki wanda ya kamata ka yi amfani da su taimaka maka ka samu mutane a jawabin bude taro prime minister Uhumudu Muhammadu ya gargadi bangarori su mai da dukkan wasu bambance-bambance share daya ganin an bullo da shawarorin da za su taimaka a kawo karshen irin matsalolin da ke jefa maniyatan Nijar cikin halin tashin hankali a kowace shekara idan lokacin hajji ya zagayo. Ce forum ne doit pas être une foire d'empoigne pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnels. il ne doit pas être un lieu de règlement de compte. A gobe talata talatin da ɗaya ga watan Janairu ne ake kammala wannan zama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha takwas. Wato karfe kuɗi kenan na yamma da minti goma sha takwas a Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe uku da minti goma sha takwas a agogon Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci shida ashirin da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar ta VOA Africa akan mita da da biyu 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan adam. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa daji. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da Dr. Bashir Yankuzo malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina ta jihar Neja game da kalubalen da ake fuskanta wajen koyar da kwasa-kwasai a jami'o'i da manyan makarantun Najeriya da harshen uwa. musamman ma dai ganin a kwanan nan ne gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da fara koyar da harshen uwa a makarantu na firamare da kuma na gaba da sakandare naku baban ya ke fatan za a yi sauraro lafiya to masha Allah alhamdulillah wato abu na farko zan tuna baya shekaru da dan dama haka na karantar a wata makaranta a Kano da wakin tofa to a wuraren 1989 zuwa 90 haka to a wannan lokacin akwai abun da na lura da shi dangane da karantar da ɗalibai a wannan aji na na kaɗai ke na karantar da lissafi ah, sai na kokarin ɗan surka da hausa wurin karantarwa ban taɓa manta lokacin na karantar da abin da ake ce masa longitude da latitude a wani bangare na lissafi haka so sai na amfani da harshen hausa na kan wasu bayanan nuka sai na gano sace ce ah, ai ai sai daga suna fahimta fiye da in an yi da harshen to tun daga nan sai hankali ya tar koma a ah, to harshen nan namu me zai hana ba za a iya amfani da shi ma a ta a ta karantarwa ba ma maimakon a ce sai an ɗauko wani bakon harshe na turanci da sauransu kuma kallon cewa shi kanshi turancin ma ya yi amfani da wasu kalmomi ne ma daga girkanci ko daga wasu yarurruka din kuma harshen ki na harshen aro kuma harshen kimiyya ma wani harshe ne daban na musamman ba wai harshe bane na wasu jinsi guda to a takaice dai na zo in karasa wato ainihin karatu a wannan jami'a na first degree digiri don can na haya diploma ne a abu min abu zaria to da zo nan na yi digiri na na farko to da na zo digiri na biyu wato masters a lokacin sai hankali na ya koma kan bincike ta amfani da harshen hausa wurin karantar da lissafi a shi wanda ya kula da ni kwararren malamin da ya kula da ni wato profesa shi a wannan lokacin da nake digiri na biyu na zaɓo wannan mawuzu idan nake son in yi to shi ma ya zama bangare ne da ya rubuce rubuce abin ya bashi sha'awa kwarai da gaske ya ce in ci gaba to na fara wannan akwai abokin karatu na da shi kuma ba nufi ne hmm. sai muka yi shawara shi da nufanci ni zan yi da hausa mu samu dai a yi da yarurruka daban-daban to ina dawowa kan phd dama shi supervisor ina mun magana cewa in dai zan zo a phd da allah ina iya yin wannan tun da shi nake so to don dawa a phd sai ko na kawo hmm. cewa bincike na zai karkata akan karantar da lissafi da harshen hausa amma ba da harshen hausa kaɗai ba a yi amfani ma da na'ura wato kuma na'urar ta kwamfuta akwai abin da ake ce masa web wato wanda ka iya shiga yanar gizo mm. ya zama cewa ka yada abin da ka yada mm. wanda yake wani bangaren na duniya ma zai iya amfana mm. to sai na dauki wannan maudu'i wato karantar da harshen Hausa ya karantar da lissafi da harshen Hausa ta hanyar amfani da yanar gizo to sai ne wannan bincike kuma alhamdulillah bisa binciken dan da na auna sakamakon da na samu shine lallai inda za a karantar da mutane da harshen su to ba karamin wato ainihin ci gaba za a samu cikin al'umma domin akwai bincike a wurare daban-daban ba wai nan kadai ba nan kasar kadai in ka je South Africa ne ka je India ka je wurare daban-daban akwai bincike da dama da kwararru suka yi da suka nuna cewa mutane in ka karantar da su da harshen da suka taso da shi to sun fi fahimtar abubuwa fiye da su karanta da harshe na biyu shi yasa idan mutum ya auna kasashen duniya duk kasar da ta ci gaba to mafi yawa za ka ga tana amfani da harshen da suka saba da shi ne a kasar su ba harshen aro ba kuma kasashen duk da suke baya baya din nan za ga harshen aro suke amfani da shi to wannan shi ya zama da ni sai zama karatu na na PhD sai ne akan wannan gefe wannan bangare alhamdulillah kuma har na zo na samu wato ainihin kammala wannan karatu mm. ah, akwai ah, profesa da ya zo daga waje wanda ya zo ya auna ni a nan gida mm. wato professor sagir ah, da sauransu ya amfana da ni kwarai da gaske akan wannan maudu'i mm. to wani irin kalubale kake ganin masu amfani da harshe eh, na uwa za a ce ko na gida za su fuskanta harkar ilimi na'am wato babban abin shine na farko a samu kayan karantarwa ma da harshe din misali kaga fassarorin abubuwan da ake amfani da su a kimiyyance a dawo da su da harshen hausa akwai wanda ya nuna cewa to ai an ma ƙara wani aiki don wani ce to in ka ce zaka fassara misali farakokin ki ka sake fassaro su kaga an kara wani aiki a kyala mutane masu tafi da sun ce a'a ai in ka fassara abu zuwa ga harshen mutane nan da nan sai su riki to a yanzu haka a tsarin wato karantarwa na ƙasa na ilimi wato national policy on education da ƙasar nan ya ba da damar karantar da ɗaliban firamare da kasa da harshen gidansu ya ba da dama karantar da su da harshen hausa a haɗa musu da sauran sauransu amma babban matsalar shine akwai littafan da aka rubuta da wannan harshen akwai littafan lissafi da aka yi da harshen hausa akwai littafan ah, wani kimiyya da aka yi da harshen ba su da yawa to wannan shine da za a samu wato na farko shine a zuba dukiya ga waɗanda suka damu da bincike mm. a zuba dukiya wurin binciken ya za a samar da waɗannan littafan a samu waɗanda suke da sha'awan wannan fanni waɗanda kuma suke da kwarewa wannan fanni su taru su samar da littafai masu ɗimbin yawa waɗanda za su fassara waɗannan kalmomi mm. kalmomin kimiyya ne kalmomin fasaha ne kalmomin kaza a harsunan sannan sai a fara amfani amfani amma ko yanzu ka ce za ka karantar to za ka tarar cewa babu babu waɗannan littafin masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda ƙwarewar lokaci sai mako na gaba za mu ɗora a wannan tattaunawa da muka yi da dr bashir yan guzo. a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin julie ladies gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dajewa. To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakon na farko a yau cewa Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake a birnin Kano ya yi lafiya ya kammala lafiya. sako daga alhaji mele yusuf hari sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga malam husaini dangwata karasuwa daga jihar yobe ya fara da sallama ya ce don allah ku bani dama da na yi yabo tare da jinjina ga babban bankin najeriya wato cbn akan matakin kara wa'adin daina karɓar tsaffin kudaden har na tsawon kwanaki goma wannan ko shakka babu zai taimaka wa al'ummar najeriya da ke ƙauyuka da karkara su samu damar shigar da tsaffin kudaden da ke hannunsu da fatan allah ya kara shugaba har lafiya da nisan kwana sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga yawali sani takai da baban gida buba fajewa takai daga jihar kano najeriya suka ce za mu yi amfani da wannan dama wajen kira ga mahukuntan karamar hukumar takai kan batun matsalar hanyar mu da ta tashi daga garin shawu zuwa karfi wanda muna shan wahala wajen fitar da amfanin gona da kuma kai marasa lafiya asibiti kuma hanya ce da bata wuce kilomita shida ba muna fatan za a kawo mana ɗauki. Saƙonmu na gaba da sallama ya fara ya ce shakka babu mu dai al'umman Najeriya ba mu ji daɗi ba akan ƙara wa'adin karɓar tsohon kuɗin domin wanda zai yi asara ya riga ya yi. Amma yanzu an turo ta matsalar gaba gwara ma a yi ta ƙare kowa ya huta. Saƙo daga ɗan mutan maida Aminu Kano mai da garko. gaishe ka sarfila hashin gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen wani tashin ban mai matukar karfi ya tarwatsa wani masallaci mai cunkushe da mutane a arewa maso yammacin Pakistan a yau dinnan Litinin ya hallaka masu ibada akalla 25 ya kuma raunata wasu sama da 120. wannan hari wanda aka kai da yamma a yankin tsakiyar peshawar headquarter lardin kaiba paktunkwa an ce aikin wani dan kunar bakin wake ne mutane wajen goma sun mutu a wani jerin hare-haren jirage marasa matuka da aka auna kan wasu kungiyoyi masu ra'ayin iran a gabashin syria ciki har da uku da suka mutu a yau dan litini a cewar wata kungiya mai bibiyar yaƙi wani kwamanda mai ra'ayin iran na daga cikin mutane ukun da suka mutu a hare-haren jirage marasa matuka a yau dana litini a cewar kungiyar ta bibiyar yaƙi a siriya don kare 'yancin ɗan adam wasu hare-haren da rasha ta kai a birnin kasan na kudancin ukraine sun kashe mutane uku jiya lahadi daya wato baya ga wasu shida da suka ji raunuka wannan hari ya zaburar da shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda ya sake bayyana matukar wato buƙatar ƙasashe ƙawayen ukraine da su hanzarta tura kayan yaƙi ma ukraine iran ta yi sammacin ƙaramin jakadan ƙasar ukraine da ke birnin tehran a yau ɗanin litini game da kalaman da ƙasar shi ta yi kan wani harin da aka kai a jirgi wato da jirgi marar matuki a lardin isfahan da ke yankin tsakiyar ƙasar ta iran a cewar kafar labarai ta tasmin mai alaka da gwamnati ukraine wadda ke zargin iran da samar ma rasha ɗaruruwan jirage marasa matuƙa waɗanda ke kai hare-hare kan wuraren farar hula ta ce lallai wannan biri ya yi kama da mutum game da wannan ikirarin. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawai wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Bita Suleiman yadda nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafe.